Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'ummar duniya. Kuna tare da Yahaya suka kamar yadda muka sanar da ku yau Laraba 23 ga watan uku shekara 2022 za mu gudanar da wa'azi a nan birnin Makka yanzu haka gashi al'umma sun fara halarta daga ko'ina yanzu haka gashi muna tare da mutanen Oman sun fara isowa muna fata Allah shi taimake mu. Za a yi wannan karatu ne a bayan sallan magriba zuwa isha'i a unguwar wadi zagala a yau yau din yanzu haka ga munan a gindin ka'aba daidai da tauhid saboda haka ga ɗaya daga cikin yan uwa wanda muke da suna ɗaya ya haya bin ismail daga oman uridu an ta'arraf nafsak wa يعني ترقي السلام إلى أهل نيجيريا وما جاورها وكل ما يريد islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يحيى بن إسماعيل السرحني من عمان أرسل تحياتي وسلامي إلى أهل نيجيريا وما جاورها وأسأل الله لهم التوفيق والصلاح والهداية من الله تعالى أحسنت شكرا بارك الله فيك أخي يحيى أحسنت شكرا بارك الله فيك الحمد لله